daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a fitowar mu ta wannan lokaci da ita ce ta farko a wannan rana ta alhamis da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumudumin su muna kuma dauke da sharhin bayan labarun sai shirin nan na ko kun san sannan aji duniyar mu a yau za mu karkare da shirin afirka a yau to waɗannan su ne abubuwan da muka yi muku tanadi da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labaran duniya da farko ga kanunsu mataimakin shugaban kasar iran ya ce kasa a ta take ta sabunta sana'o'in kasar sudan dubban mutane a burkina faso sun yi gangamin nuna goyon bayan su ga shugaban kasa adadin waɗanda aka kashe a rikicin bangaranci a siriya sun kai saba'in to yanzu sai a gyara ma domin a ji cikakkun labarin mataimakin shugaban ƙasar iran ya ce ƙasa a shirye take ta sabunta sana'o'in ƙasar sudan mataimakin shugaban ƙasar iran na farkon muhammad reza arif ya bayyana cewa da akwai buƙatar faɗaɗa da bunƙasa alaƙa da take tsakanin iran da sudan sannan ya ƙada cewa iran ɗan a shirye take ta yi aiki da sudan domin bunƙasa sana'o'inta mataimakin shugaban ƙasa iran ɗin ya furta haka ne dai a lokacin da ya gana da ministar masana'antu ta sudan mahasin ali yaqub da ta kawo ziyara iran muhammad da arif ya yi wa sudan fatan alheri da san ganin zaman lafiya ya dawo sannan kuma ya bayyana sake buɗe ofishin jakadancin sudan ɗin a tahiran a shekarar da ta gabata a matsayin wato wata alamar kyautatuwar alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu mataimakin shugaban ƙasar ta iran ya zargi ƙasashen turai da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila da haddasa fitintunu da rarraba a cikin ƙasashen musulmi da kuma karkatsa su zuwa ƙananan ƙasashe sai da ya bayyana cewa da yarda allah ƙasashen na turai ba za su yi nasara ba a nata gefe ministar masana'antu ta ƙasar sudan ɗin ta bayyana tausayawa ga gwamnati da kuma al'ummar iran akan hatsarin da ya faru a tashar jiragen ruwa ta shahid raja'i da ke kudancin iran wacce ɗaruruwan mutane suka rasa rayukansu da kuma jikata minista ta ƙasar sudan ta bayyana jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin babbar ƙasa wacce ta ci gaba kuma sudan ta da buƙatuwa da ci gaban da ta yi a cikin fagage mabambanta na ƙere-ƙere ministar ƙasar ta sudan mahassin al yaqub ta bayyana fatan ganin iran ta taimaka wajen sake gina sudan da ta fuskanci rushewar cibiyoyinta da dama saboda hayakin da ake yi iran ta bayyana cewa makamin nukiliya baya cikin aƙidar tsaron ta ko kaɗan sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran wanda ya halarci taron ƙungiyar brics a ƙasar brazil ya bayyana cewa makaman nukiliya ba su cikin aƙidar tsaro ta ƙasar iran ali akbar ahmadiyan ya kuma kara da cewa iran ba za ta amince da ƙin aiki da haƙoƙinta na cin moriyar fasahar makamashin nukiliya a fagen zaman lafiya ba da yake magana a kan falasɗinu kuwa sakataren majalisar kolin ta tsaron ƙasar iran ya ce amfani da ƙarfi domin kaiwa ga sulhu da diflomasiya ta dole aƙidun siyasa ne masu hatsarin gaske yana mai ƙada cewa ta hanyar shimfiɗa adalci ne ake iya kaiwa ga sulhu hakanan kuma yin furuci da haƙoƙi da suke halattattu kan barazanar da wasu ƙasashe suke yawa ƙungiyar ta brics ahmadiyan ya ce hakan yana nuni da zurfin damuwa akan abin da brics ɗin za ta iya yi a nan gaba da yadda za ta zama ƙungiya mai ƙarfi a fagagen siyasa tattalin arziki da kuma al'adu. To kuna jin waɗannan labarun da kai tsaye daga sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Dubban mutanen ƙasar Burkina Faso sun yi gangamin nuna goyon bayan shugaban ƙasar Ibrahim Traore. Kwanaki kaɗan bayan wani furuci da ya fito daga babban jami'in sojan Amurka a nahiyar Afirka a kan shugaban ƙasar ta Burkina Faso. dubban mutanen ƙasar sun yi gangami na nuna goyon baya ga kaftin ibrahim terore gangamin na mutanen ƙasar burkina faso ya biyo bayan maganganun da suka fito ne dai daga kwamandan sojojin amurka a afirka janar michael langley wanda ya zargi sojojin da ke mulki a ƙasar da amfani da ma'adanan ƙasar saboda ƙashin kansu maimakon yi wa mutane aiki mahalatta gangamin sun ɗaga kwalaye da ke ɗauke da rubuce-rubuce na yin tir da furcin jami'in sojan na amurka da kuma nuna goyon baya ga shugaban ƙasar daga cikin mahalatta gangamin da akwai fitaccen mawaƙin ƙasar ochibi juan wanda ya siffata jami'in sojan amurka da dabbar daji mai cin mutane yana mai yin kira a gare shi da kuma ƙasarsa amurka kenan da su daina yin karya. hakanan kuma ya ƙara da cewa mutanen burkina faso ba su da wato ba su faɗa da kowa amma a lokaci ɗaya ba za su bar masu wawasan dukiya su zo ƙasarsu ba wani mahalaccin wannan gangamin mai suna haruna saudogo ya faɗa wa manema labaru cewa idan suna son ganin bayan kaftin turora ne wato abokan gaba kenan to su fara ta kan mutanen ƙasar hakanan kuma ya jaddada cewa ba za su bari abin da ya faru da thomas sankara ya maimaita kansa akan taurera ba a ƙasar syria an bayyana cewa adadin waɗanda aka kashe a rikicin ɓangaranci sun kai saba'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar syria ta fitar da sanarwa ta nuna ƙin amincewarta da tsoma bakin kasashen waje a rikicin da ƙasar take fuskanta sanarwar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta siriya ta kuma ce gwamnatin ƙasar za ta kare dukkanin 'yan ƙasar ƙasar siriya ta fuskanci faɗa a tsakanin 'yan durus da kuma sojojin gwamnatin ƙasar a yankin sahanaya da kuma a sharafiya da suke gundumar soidan ya zuwa yanzu dai adadin waɗanda aka tabbatar da sun rayukansu sun kai saba'in haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shiga cikin wannan rikici inda ta kai hare-hare a kan motocin sojan gwamnatin syria da suka nufi yankin suwaida domin wato fuskantar masu ɗauke da makamai a yankin to ƙarshen labarin duniyar kenan. Tuma da labaran da gama jin labarun duniya sai kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shahin bayan labaru shirin nan na kokon san duniyar mu a yau da kuma Afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya ai sauraro lafiya. sharhin zai magana ne dangane da matsayar kungiyar hezbollah akan ci gaba da keta horumin kasar labanan da isra'ila ke ci gaba da yi a lokutan baya-bayan nan da kuma abin da hakan zai iya haifarwa matukar gwamnatin labanan da sauran bangarori na kasa da kasa ba su sauke nauyin da ya rataya a kan su dangane da wannan shishiki da kuma kuna da iri na isra'ila ba babban sakataren kungiyar hezbollah shah na'im kasim a wani jawabi wanda ya yi wanda aka yada a gidajen talabijin da kasar labanan din ya tabbatar cewa isra'ila tana neman raunana kasar ta ne ta hanyar ci da kai hare-hare da kuma mamaya da kuma matsin lamba na siyasa yana mai cewa karfin kasar labanan yana cikin al'ummata ne da kuma ta da kuma karfin sojanta a inda yake magana akan ci gaban da ake samu shak na'im kasim ya bayyana cewa isra'ila tana son mamaye kasar labanan ne tare da gina matsugunne na yahudawa a cikin ƙasar labanan da kuma na ƙasar duk da cewa wannan wani abu ne wanda hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ya bayyana dalilin da ya sa isra'ila take ci gaba da kasancewa a cikin ƙasar ta labanan tare da bayyana cewa babbar manufar ita ce ci gaba da yin mamaya a ƙasar da kuma mai da ƙasar labanan wani ɓangare na ƙasar ta shugaban ƙungiyar ta hezbollah ya da cewa ƙasar labanan za ta ci gaba da zama mai ƙarfi ta hanyar haɗin kai da kuma gugurmaya da kuma ƙarfin soja da kuma al'ummar ƙasa yana mai cewa 'yan ƙasar labanan ba za su yi watsi da ƙarfin kare kai ba da yake jawabi kai tsaye ga jami'an gwamnatin ƙasar ta labanan shak na'im kasim ya gargaɗi game da wani rangwame wanda gwamnatin ƙasar labanan ɗin ta yi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda a ganin sa hakan ne ya karfafa gwiwa isra'ila wajen ci gaba da yin wannan shishigi yana mai cewa benjamin netanyahu tabbas yana cikin tsaka mai wuya kuma ba zai iya cimma manufofinsa ba kuma dole ne babu sauran rangwame a gare shi dangane da irin matakan da yake ɗauka na wuce gona da iri wanda kuma gwamnatin ƙasar labanan ba za ta taɓa zama wani bangare na aiwatar da manufofin isra'ila a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa al'ummar ƙasar labanan ba za su taɓa amincewa da haka ba baya kuma ya zaina muhimman abubuwa waɗanda suke da matukar muhimmanci ga ƙasar a wannan mawuyacin hali babban abin da yake da mahimmanci wanda kuma dole ne gwamnatin kasar labanan ta sa shi a gaba shine dakatar da hare isra'ila da kuma tabbatar da ficewar isra'ila daga kudancin kasar labanan da kuma tabbatar da cewa an sako dukkanin mutanen da isra'ila ta kame kuma take tsare da su ya kuma soke jinkiri wanda ake samu a yunkurin sake gina a kasar labanan yana mai cewa abu na biyu shine sake gina kasar labanan din da kuma gwamnatin kasar labanan ta samu tsaiko wajen aiwatar da wannan shiri da kuma tabbas abu ne wanda yake da matukar so sarai ya da cewa kungiyar hezbollah ta ɗauki nauyin tallafawa al'ummomi waɗanda suka rasa matsugunansu da waɗanda abin ya shafa kai tsaye ya zuwa yanzu mun samar da wurare wanda kimanin mutane dubu hamsin da ɗari bakwai da hamsin da biyar suka fake a cikinsu bayan da aka lalata gidajensu gaba ɗaya tare da ɗaukar nauyin gyara wasu gidaje masu yawa wannan nauyi ne wanda ya rataya a kan wayan gwamnati kuma mun aiwatar da shi ta hanyar sadaukarwa da kanmu ba tare da neman taimako daga gwamnatin kasar labanan ko wani bangare na cikin gida ba dangane da harkokin mulki kuwa ya da cewa abu ne wanda yake da matukar muhimmanci a mayar da hankali wajen sake gina kasar da kuma bayar da goyon baya wajen aiwatar da wannan shiri dangane da batun tsagaita dakatar da buɗe wuta kuwa Sheikh Na'im Kasim ya tsokace da cewa ba a taba samun wani lokaci wanda aka samu tsaiko wajen aiwatar da yarjejeniyar tsaki da buɗe wuta ko kuma aka samu wata matsala dangane da aiwatar da yarjejeniya daga bangaren mu ba. Yayin da kuma bangaren Isra'ila yake keta yarjejeniyar a fili domin kuwa tun daga da aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya zuwa yanzu Isra'ila ta saba wa yarjejeniyar da ke ta huruminta har sau dubu uku. ya sannan kuma ya yi kira ga gwamnatin labanan din da ta ɗauki matakai waɗanda suka dace yana mai cewa gwamnatin kasar labanan ce take da alhakin bin diddigin yarjejeniyar rage ta buɗe wuta ta hanyar matsa lamba akan kasashe waɗanda suka shiga tsakani da kuma samun tabbace akan aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani bata lokaci ba ya soke wasu jami'an ƙasar labanan akan matsayinsu dangane da abubuwan da suke faruwa yana mai cewa wasu jami'ai din sana shaidawa jakadu na kasashen ƙetare shirye-shiryen da suke da su na ɗaukar matakan ƙwace makaman ƙungiyar hezbollah yayin da kuma ɗaya ɓangaren bai cika nasa alkawalin da ya ɗauka ba dangane da har-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan ya bayyana cewa harin da aka kai a birnin beirut fadin mulkin kasar ta labanan musamman ma a yankunan kudancin kasar da kuma kudancin birnin beirut wannan wani lamari ne wanda yake nuni da shishigi da kuma amincewar amurka sannan kuma ya gargadin cewa amurka tana da muradu a ƙasar labanan kuma dole ne ta fahimci cewa ba za ta iya cimma moriya a kasar labanan ba sai ta hanyar kwanciyar hankali da ya juya kan batun halin da ake ciki a yankin zirin gaza na na'im kasim ya yi ba da tsayin daka na al'ummar dinu yana mai cewa yana cewa al'ummar yankin zirin gaza tabbas tsayin dakan ku wata babbar alama ce wadda take cima makiya tuwo a ƙwarya da kuma dagula manufofinsu saboda haka tabbas ci gaba da dagewa da kuma haƙuri wani abu ne wanda yake nuna share fage na samun babban nasara ya kuma mika ta'aziyarsa ga kasar iran shugabanni da gwamnati da kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya fiye bayan wani mummunan tashin gobara da aka samu a babbar tashar jiragen ruwa ta bandar abbas da ke kudancin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma jikkatar wasu a ɗaya bangaren kuma sheikh na'im imkasin ya mika ta'aziyya ga al'ummar kiristoci na cikin ƙasar labanan da ma na duniya baki ɗaya akan rasuwar paparoma francis shugaban jagoran ɗarikar katolika na mabiya addinin kirista ba kuma shek na'im kasim ya kara taɓo wasu bututuwa da suka shafi siyasar cikin gida ta ƙasar labanan ɗin musamman ma bututuwa wanda suka shafi zaɓe ya ce muna da kyakkyawan kawance da muke da shi da ƙungiyar amal domin gudanar da zaɓuka da kuma kawo sauyi da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ya kamata ta fuskacin zaɓe musamman a yankuna da ƙungiyar amal da kuma hezbollah suke da gagarumin tasiri da yake ƙarin haske game da buƙatar samun wakilci mai faɗi shek na'im kasan ya jaddada cewa muna son bunƙasa ka'idar nan ta shiga cikin al'amura domin tabbatar da cewa dukkanin bangarori an wakilce su a waɗannan zaɓuka kuma tabbatar da cewa an ba su haƙoƙinsu na siyasa ta hanyar sama masu da wakilci da ya dace da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran na siyasa ta ƙasar labanan da ma sauran al'amuran siyasa yankin gabas da tsakiya sun yi imanin cewa dai abin da isra'ila take a halin yanzu a ƙasar labanan yana a matsayin wata tsokana ne da kuma nuna adawa ƙarara akan irin abubuwan da aka cimmawa tare da isra'ila wanda kuma ke tabbatar da cewa ita ba ta aiki da wasu ka'idoji ko dokoki na ƙasa da ƙasa wanda ta riga ta rataba hannu a kansu balantana har ta mutunta wannan yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta wanda kuma hakan babban cin fuska ne ga gwamnatin ƙasar labanan ɗin ita kanta da kuma ɓangarori waɗanda suka shiga tsakani wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya musamman ma dai amurka da faransa. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis ɗaya ga watan Mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Zulgada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau. Ban malamin addinin Musulunci Ayatollah Murtaza Mutahari ya yi shahada a birnin Tehran na ƙasar Iran. ayatollah mutahari ya kasance ɗaya daga cikin manyan na damar margayi imam Khomeini masu ba shi shawarwari sannan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci wanda aka yi a ƙasar iran a shekara ta 1979 kafin shekarar watanni uku da samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran makiya tsarin musulunci da ƙasar sun harbe shi da bindiga inda anan take shahada shahidu mutahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimomin addinin musulunci inda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait da kuma fiqihu da usul sannan kuma a bangaren irfani da falsafa da mantak ya yi rubuce-rubuce da dama. yana daga cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa aƙidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu aƙidar gurguzu da suke kore samuwar Allah suka dogara da su daga cikin manyan littafai waɗanda ya rubuta a ɓangaren ilimin falsafa akwai littafin nan na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren tauhidi daga ciki har da littafin nan na adalul ilahi da dai makamantansa ba ga kuma ayatollah mutahari ya kasance daga cikin manyan malamai waɗanda suka ta gagarin marawa a dukkanin ɓangarori na jami'a da kuma hauza ƙasar iran inda dukkanin ɓangarorin biyu ya ta gagarin marawa wajen koyarwa da kuma sanya tunani na sauyi a cikin zukatan ɗalibai sannan kuma a ɓangaren ilimi na zamani yana daga cikin malamai waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa wajen sanya fikira da tunani irin na addini a cikin ilimin zamani wanda kuma har yanzu kasar iran tana bin tsari da kuma salo irin na aitullah matahari inda ba a raba addini da ilimi sannan kuma ya kasance a sahun gaba wajen jagorantar dukkanin ayyuka waɗanda suka kai ga samun nasara ta juyin juhalin musulunci da kuma kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha a ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 136 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayun shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadago ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a ranar irin ta yau ce a shekara ta 1889 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito a kan tituna a birnin chicago na ƙasar amurka inda suke neman a kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron ƙasar amurka a lokacin sun yi amfani da ƙarfi domin tarwatsa masu gudanar da wannan zanga-zanga wanda hakan ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu daga cikinsu sai kuma daga baya gwamnatin ƙasar amurka ta amince da wasu bukatu na ma'aikatan sannan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar akan haka ne ma mambobi na majalisar 'yan kwadugo suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar 'yan kwadugo ta duniya baki ɗaya masu rare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan mayu na shekara ta 1915 sojin ƙasar rasha suka gwabza wani yaki tare da sojojin ƙasar jamus a wani wuri a cikin ƙasar poland a lokacin yakin duniya na ɗaya sojin ƙasar jamus ne suka sami nasara a wannan yaƙi akan sojan ƙasar rasha wannan shan kayi da rasha ta yi a hannun sojan jamus ya haifar da matsaloli masu tarin yawa a cikin gida wanda kuma da ƙarshe masu ra'ayin gurguzu suka samu nasara a ƙasar inda suka yi juyin juhali wanda ya kai ga kafa tarayyar soviet bisa aƙida ta gurguzu a shekara ta 1917 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan zalkada na shekara ta 1419 bayan hijira Ayatollah Sayyid Muhammad Sadar ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a kasar Iraki ya shahada an haifi Sayyid Muhammad Sadar a ranar 17 ga watan Rabiul awal na shekara ta 1362 bayan hijira a lokacin yana shekara 11 ya shiga fagen karatu na addinin musulunci kuma yana ɗan shekara goma sha hudu. ya zauna a ɓangaren da ake koyar da ilmomi na shari'a da tarihi a hauza ta najab ya ci gaba da karatu a ɓangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman ma a ɓangaren usul sannan kuma ya yi karatu a wasu manyan malamai na lokacinsa ya yi karatu a ƙarƙashin koyarwa ta ayatollah hu'i da kuma marigayi imamu kumaini da kuma said muhammad bakir sadar da said mohsen hakim har ma ya kai ga mataki na ishtihadi yana da shekaru 36 a duniya gwamnatin ba'as ta kasar iraki a wancan lokaci karkashin jagorancin saddam hussein ta kama sayyid sadar tare da ɗaure shi a lokuta daban-daban kamar yadda tun kafin wannan lokaci ma gwamnatin ta ba'as a zamanin wasu shugabannin nata a shekara ta 1972 an kama shi haka a shekara ta 1974 sannan kuma a shekara ta 1900 da 91 a lokacin shugabancin saddam da ƙarshe dai wasu 'yan ba'as ɗin ne suka kashe shi a ranar uku ga watan zulkada na shekara ta da 1419 bayan hijira mu a yau. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin nemacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan wayar Amurka dangane da faduwar jirgin yakinta na F-18. da kuma ruwayar mutanen yaman da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jirgin sama na yaƙi samfurin f-18 na amurka yana daga cikin sabbin jirage na zamani da ƙasar take ji da su da kuɗin kowane ɗaya daga cikinsu ya kai dala amurka miliyan 66 wannan jirgin ya yi hatsari a busar wayar amurka ya fada a kan jirgin da ke dagon jiragen yaƙi na harry truman a kan tekun red sea sai dai kuma sun tabbatar da cewa hatsarin ya faru ne lokacin da ya soka gaggawa domin ya kauce wa wani hari da sojojin yaman suka kawo to faduwa ko harbo wannan jirgin saman na yaƙi yana daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a cikin kwanaki 40 na yakin da amurka ta shelanta a kan ƙasar yaman tabbas yaƙi ne wanda yake fuskantar mayar da martani daga sojojin ƙasar yaman yake kuma yi wa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila asara da akwai tambayoyi a kan ruwayar da amurka ta bajiro da ita a kan faduwar jirgin sama domin ruwayoyin suna cin karo da juna ta farko ta ce jirgin ya faɗo ne ba tare da wani sa hannu na waje ba tambayar ita ce me yasa ta saurin bayyana cewa jirgin nata ya faɗo a kan jirgin dakon jiragen yaƙi na uss harry truman mai kuma ya sa ta yi furuci da abin da ya faru duk da cewa yana tattare da koma baya ta fuskar soja a gare ta koma baya ma da abin kunya domin amurkan tana ɗaukar kanta a matsayin sarkin ruwa ta duniya tana jin cewa ita ce ke da sarauta a doron ruwa ta hanyar jibgin jiragen ruwa na yaƙi da take da su ba tare da wani mai gogayya da ita ba shin ko menene ma'anar sanarwar da amurkan ta yi na cewa jirgin yaƙinta da yake ɗaya daga cikin waɗanda take ji da su a duniya ya faɗi hakan ta faru jim kaɗan bayan harin da sojojin na ƙasar yaman suka kaiwa jirgin ruwan amurkan da sauran ƙananan jiragen da suke ba shi kariya a doron ruwa harin na sojojin yaman dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga harin wuce gona da iri wanda amurkan ta kai a can ƙasar yaman a biranen sana'a da kuma sa'ada a sana'a ya yi sanadiyar shahadar mutane da dama da jikata wasu harin da ta kai a sa'ada kuwa ya ci rayuka da jikkata mutane 125 mafi yawancinsu 'yan afirka ne da suke son yin hijira ta haramtacciyar hanya a ɗaya gefen mai yasa yaman ta ɗauki lokaci ba ta fitar da tata wayar ba akan abin da ya faru a makon da ya shuɗe mahadi al-mishab wanda shine ne shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yaman ya sanar da cewa jirgin ruwan dakon yaƙi na amurka uss harry truman ya tashi daga aiki tun a ranakun farko na yaƙi ruwaya daga amurka ita ce wacce sojojin ruwan kasar suka fitar na cewa wani hatsari ya faru a jirgin da suke da shi na dakon jiragen sama inda ɗaya daga cikin jiragen yaƙi f-18 ya faɗa a kansa kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan ya ji rauni kamar yadda suka ambata wannan ruwayar ta amurka ba ta fayyace komai ba ba ta ambaci cewa jirgin ya faɗo sanadiyar wani abu ba ya aka ya faɗo kuma a cikin ganganci sojojin amurka suka kauce wa ambatan wutar sojojin yamman a lokacin faduwar wannan jirgin na yaƙi su kuwa kafafen watsa labarun amurka cewa suka yi jirgin ya faɗo ne akan doron jirgin dakon jiragen yaƙi a lokacin da ya saukar gaggawa saboda haka ya kauce ta watar wayar wacce ta fi kusa da kama hankali ita ce wacce ta yi kama da abin da ya faru a shekara ta 2024 a ranar 22 ga watan 12 da amurkan ta ce jirgin samanta samfurin f-18 ya faɗo ne ta sanadiyar harbinsa da aka yi a bisa kuskure wanda suke kira kuskuren wuta daga abokai a ƙarshe koyan manawa suka sanar da cewa su ne suka kai hari a kan wannan jirgin kamar yadda janar haya sari ya ambata a wancan lokacin to a wani gefen shugaban kungiyar ansarula sayyid abdulmalik alhusi ya gabatar da jawabi da a ciki ya bayyana asarorin da suka yi wa amurka jawabin said abdulmalik alhusi ya zo ne bayan cikar kwanaki 40 daga fara kaiwa yaman hare-hare da amurka ta yi ya kuwa bayyana cewa a cikin mako ɗaya kaɗai sun kai hare-hare sau goma sha shida a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila bakwai daga cikin hare-haren sun kai su ne a wurare masu girman muhimmanci biyu daga cikinsu a yafa da haifa a kan doron musayar wuta suka yi gaba da gaba na tsawon lokaci da sojojin amurka a kusa da jirgin dakon jiragen yaƙi wato harry truman a wani daga cikin jawabin na sayid alhusi da yi bayan wata ɗaya daga fara wancan yaƙin da amurka ta shelanta a kan wannan ƙasa ta yaman. ya ce sun kai hare-hare har sau 78 jimillar hare-haren da yaman ta kai kenan sun kai in da hudu abinda hakan yake nufi shine cewa an aka yi kirdado akalla a kowace rana suna kai hari sau biyu zuwa uku a kan amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila amurka wacce take da karfin wuta ta kawa yaman hare-hare da sun haura dubu da biyu, ta kuma lalata cibiyoyi masu muhimmanci na ƙasar da mutane fiye da miliyan talatin suke cin moriyarsa kamar cibiyar man fetur dinnan ta ra'asul isa sai dai wannan hare-haren da amurka take kaiwa bai sa mutanen yaman da sojojinta sun girgiza ba tare da waɗannan hare-haren masu yaman tana nan akan kafafunta wajen mayar da martani akan abokan gaba a kowace rana tana kai nata harin da hakan yake nuni da cewa tsarin jagoranci da ba da umarni na soja yana nan ba tare da wata tangarɗa ba bugu da ƙari yadda sojojin da yaman suke ci gaba da kai hari ta sama da ruwa da amfani da makamai mabambanta musamman makaman masu linzami da suka fi sauti sauri yana nuni da cewa makamansu suna nan saɓani yadda amurka take riya cewa ta lalata mafi yawancin makaman ko kuma yadda take cewa ta kashe mafi yawancin kwamandojin da suke ba da umarni a kai har-hare a hakikanin gaskiya a tsawon wannan lokacin da amurka ta buɗe kai har ya nuna yadda sojojin yaman ɗin suka ƙara amfani da makamai mabanta da za a ce sun ƙara ƙarfafa kansu don haka za a iya hasashen cewa tsawaita yakin zai sa sojojin yaman ɗin su ƙara ƙarfi yadda yanzu sun yi wa amurka asara ta kuɗaɗe wacce aka gani inda suka harba jiragen nan na mq9 guda bakwai su ko waɗannan jiragen kowane ɗaya daga cikinsu Kuɗinsa shine dala amurka miliyan talatin don haka sun jaza wa pentagon asarar dala miliyan 210 a gefen amurkawan mabaman da suke harbawa a kan yaman kowane ɗaya daga cikinsu kudinsa miliyan daloli ne inda ya zuwa yanzu suka bayyana cewa sun yi asarar kudade da sun wuce dala amurka biliyan ɗaya. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare mai wankwana da kuma na ga ku shafin shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda 'yan gudun hijira a sudan suka yi kira ne ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon inda rikicin ƙasar ke ritsawa da su da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa an gwabza kazamin faɗa kusa da birnin alfashir fadar mulkin arewacin darfur tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces inda suka yi gudan wuta da manyan bindigogi a birnin kan junansu tare da kashe fararen hula 35 sojojin sudan sun yi nasarar dakile waɗannan hare-hare inda suka janyo hasarar bil'adama da ta dukiya ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kuma kwace iko da birnin bara da ke arewacin kordofon kofar niyala a kudancin darfur dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun yi wa birnin kawanya da nakiyoyi da ramuka da nufin kare kai daga sojojin gwamnatin sudan wata karamar yarinya mai suna inyas tana fuskantar makoma maras tabbas a cibiya a birnin ondurman inda ta zama tare da danginta sama da shekara biyu cibiyar ta kunshi makarantu guda biyu kuma tana ɗauke da mutane dubu goma da suka rasa matsugunansu waɗanda suka isa daga wanda suka iso daga yammacin ondurman tun farkon wannan yaƙi sama da mutane dubu hudu ne ke zaune a cikin cibiyar yayin da sauran ke waje a cikin tantuna da suka kafa ba su iya kare kansu daga safin rana da sanyin hunturu musin ahmad wani jami'in sansanin 'yan gudun hijira ya ce shin akwai wanda zai iya yarda cewa kwana goma ba a kawo agaji ba ko na abincin lokaci ɗaya tsawon kwanaki goma gidan ajiyan kayayyakin agaji babu komai babu burodi ba mai ba gari babu adas waɗannan mutanen da suka rasa matsugunansu na fuskantar karancin abinci da magunguna a cikin cikakkiyar shiru daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na gida da na gwamnati hatta abincin da suke samu daga lokaci zuwa lokaci abinci ne ba masu gina jiki ba abinci ne kawai ba masu gina jiki ba wanda ke yin illa ga lafiyar waɗanda suka rasa matsugunansu musamman yara da tsofaffi munira adam jami'ar kula da abinci mai gina jiki a matsugunin ta ce ba zai yiwu ba kullum rana safe da yamma ta ci abincin da baya gina jiki don haka suna buƙatar tallafi na musamman saboda suna da masu fama da cututtuka da suka hada da ciwon suga masu fama da hawan jini wasu ma suna fama da matsalar rashin sha'awar cin abinci kuma ana tsoron faɗa musu matsalar da take tunkaro su domin kada su razana da shiga cikin halin tsorata saboda hatsarin da ke tattare da rayuwarsu. waɗannan mutane da suka rasa matsugunansu sun shafe fiye da shekaru biyu suna rayuwa cikin halin jinƙai a ciki da wajen wannan cibiya fatansu su koma yankunansu da suka baro sakamakon yaƙi rahotanni sun bayyana cewa an kashe mutane 41 a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi kira da a fice daga birnin. a nata bangaren rundunar sojin sudan ta sanar da kashe fararen hula da dama tare da raunata wasu masu yawa a wani hari da makami mai linzami da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kaddamar a wasu yankuna na birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ofishin yada labarai na sojin na runduna ta shida ta sojojin sudan da ke birnin alfashir ta sanar da cewa an kashe fararen hula 41 da suka hada da yara ƙanana da mata yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka sakamakon harba makaman roka wanda ta bayyana a matsayi mai muni ofishin yada labaran ya bayyana cewa an kai harin ne a sassa daban-daban na birnin kuma halin da ake ciki alfashir gaba ɗaya ya koma hannun dakarun sojin sudan a nata ɓangaren rundunar sa kai da take haɗin gwiwa da sojojin ƙasar ta ce ta samu nasarar fatattakar mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a yakin da ya ɓarke tsakanin ɓangarorin biyu bayan harin da aka kai kan wani sashen birnin bugu da ƙari dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi kira ga sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa masu tallafawa soji da su fice daga birnin alfashin cikin ƙoshin lafiya yayin da suke ƙoƙarin tabbatar da hanyar ficewarsu domin birnin ya kasance a hannunsu ko kuma su shirya fuskantar munanan hare rundunar ta rapid support forces ta ƙara da cewa sun jajirce wajen ci gaba da budewa tare da tabbatar da tsaro ga fararen hula da ke son barin alfashir bisa raɗin kansu a wannan makon birnin alfashir ya ga wani mummunan hari daga wasu wurare da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka kafa tantunansu a bayan garin birnin alfashir wata majiyar kiwon lafiya ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa harin da aka kai da manyan bindigogi kan alfashir ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula uku tare da raunata wasu 75 na daban yayin da faɗan ya tsananta tare da tilastawa ƙungiyoyin agaji rufe ofishoshinsu majiyoyin soji sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa dakarun kai daukin gaggawa na ci gaba da lugudan wuta kan sansanin abu shauk na 'yan gudun hijira da wata unguwa mai daraja ta ɗaya a yammacin alfashir majiya ta kara da cewa dakarun kai daukin gaggawa sun yi lugudan wuta kan kan hedikwatar runduna ta shida ta sojojin sudan da ke birnin alfashir da makamin atilari sannan ta kai farmaki ta ƙasa. haka zalika majiyar soji ta sanar da tashar talabijin ta aljazira cewa sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa masu ɗauke da makamai sun samu nasarar daƙile wani gagarumin hari da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ƙaddamar a garin na alfashir a wannan mako sun bayyana cewa ana ɗaukar wannan hari a matsayin mafi muni da aka taɓa kaiwa a yankin wanda shine tunga na ƙarshe na dakarun sojin sudan a yankin darfur inda mazauna yankin ke fuskantar mawuyacin hali da sarkakiya sama da shekara guda dai kungiyar rapid support forces take neman kwace iko da birnin alfashir mai nisan sama da kilomita 800 kudu maso yammacin babban birnin kasar al sun kai hare-hare akai-akai kan birnin da wasu manyan sansanoni biyu na mutanen da suka rasa matsugunansu da ke fama da yunwa a yankunan da rikici na baya-bayan nan a birnin na zuwa ne kasa da wata guda bayan da dakarun rapid support forces da sojojin hayarsu da waɗanda suke kwance da su suka kai hari a sansanin zamzam na 'yan gudun hijira da ke tazarar kilomita 15 kudu da birnin. wannan har ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,500 tare da raba wasu miliyan guda zuwa gudun hijira a sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin alfashir a cewar bayanai daga kwamitin 'yan gudun hijira na yankin abin lura a nan shine cewa rikicin da ake ci gaba da yi a kasar sudan tun daga ranar 15 ga watan afrilun shekara ta 2023 ya yi sanadiyar mutuwar dubannin mutane tare da raba sama da miliyan goma sha hudu da muhallinsu inda suke gudun hijira a ciki da wajen kasar mujiyoyin watsa labarai suna cewa mutane arba'in da bakwai ne suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikata a harin da aka kai birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa kuma runduna ta shida da ke yankin alfashir ta sanar da mutuwar fararen hula arba'in da bakwai. tare da jikatan wasu da dama sakamakon kazamin lugudan wuta da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka suka yi kan birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa rundunar ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa dakarun kai daukin gaggawa na ci gaba da kaiwa fararen hula hari inda suka kai hare-hare kan unguwannin birnin a ranar litinin hakan ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 47 da suka hada da mata goma hudu daga cikinsu sun kone a cikin gidajensu baya ga wasu mata hudu da aka kashe a wani bangare na daban an kuma kashe wasu mata biyu yayin da suke tafiya a kan hanya a wani labari makamancin haka sojojin kasar sudan sun kai wani samame na musamman a arewacin birnin inda suka lalata wani makami mai linzami na rapid support forces wanda ya kunshi bindigogi biyu da da kuma waɗansu manyan makamai guda biyu waɗanda ake auna fararen hula a cikin unguwannin birnin waɗanda ake auna fararen hula a cikin unguwannin birnin a wani rahoto na daban kuma kafafen watsa labaran gwamnatin sudan sun watsa rahoton kashe mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces 70 ke har da kwamandoji a birnin na alfashir rundunar sojin sudan ta sanar a ranar alhamis ɗin wannan mako cewa ta kashe jami'an rundunar rapid support forces guda 70 da suka hada da kwamandoji a shiyar kudu maso gabas da kuma arewa maso gabashin birnin na alfashir kamfanin dillancin labaran sudan suna ya bayar da rahoton cewa a safiyar ranar alhamis da ta gabata ne sojojin kasar sudan tare da haɗin gwiwar dakarun haɗin gwiwa na ƙungiyoyin fafatuka da hukumar leƙen asiri da 'yan sanda da kuma 'yan gwagwarmayar al'umma suka daƙile wani mummunan hari da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ƙaddamar a kudu maso gabas da arewa maso gabashin alfashir sanarwar ta tabbatar da cewa artabun ya yi sanadin lalata motocin yaƙi guda goma sha biyar da motocin dakon mai guda biyu da wata tarakta guda ɗaya har-haren sun kuma lalata ɗimbin motocin mayakan rapid support forces ta kuma yi kirarin mutuwar jami'an rapid support forces guda saba'in ciki har da kwamandoji da dama da kuma jikata wasu masu yawa sauran kuma sun gudu sun bar mamatin sun bar mamatansu da waɗanda suka jikata sanarwar ta ta nakalto karu na shida na sojojin sudan da ke alfashir na cewa yawan adadin makiya da ƙarfinsu bai hana bai hana sojoji tunkaransu ba waɗanda suka nuna jarumtaka da ƙwarin gwiwa na tunkarar makiyansu idan dai ba a manta ba a ranar laraba da ta gabata sojojin kasar sudan sun sanar da kashe jami'an rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa guda takwas tare da raunata wasu baya ga lalata motocin yaƙi guda uku da wata mota ɗaukar mai a yankin alfashir da ke arewacin jihar darfur rundunar sojin sudan a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce dakarunta sun gudanar da wasu muhimman farmaki akan wasu unguwanni da ke wajen kudancin birnin lamarin da ya sanadin kame wasu masu kutse dauke da kananan makamai da albarusai tun daga ranar 15 ga watan afrilu shekara ta 2013 ana ci gaba da gwamza kasamin fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankuna daban-daban na kasar sudan